وما صاحبكم بمجنون kuma annabi Muhammad wanda kullum yana tare da ku kuma kun san hankalinsa da amanarsa da gaskiyarsa ba mahaukaci ba ne kamar yadda kuke riyawa saboda tsabar ƙarya.